أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى كما أولنا مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه مناتشين كتاب الحي زاني مجلسين لغيد أشرين لدي إن شاء الله تعالى لغيد شاء لا يا أفوال لغيد شاء لا كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض باب دزي بياني أكن أنا سمتشي إذا تازو ذاتي وان كان جنن الآدة تساكراري daga cikin abta da musulunci yake bukata to baya son mutum ya rika karni ko ya rika wari ko a rika jin wani abu na tashi daga jikinsa wanda rayuka za su zama ba sa so to sai ya zama jinin al'ada kamar yadda aka faɗa mana yana da wani irin nau'i na hamari daga cikin siffofinsa yana da wani irin hamami ko ka ce wari ko ka ce ƙarni ko ka ce ƙaji to idan mace ta gama wannan jinin na al'ada musulunci ya neme ta da ta amfani da turare wanda zai kawar mata da wannan ƙarnin ko wannan bashin ko hamami ko wari da zai rika tashi daga jikinta to shine abinda wannan babun da al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya kulla a cikin littafin Sahih al-Bukhari al-Jami' al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar da kuma abinda shi al-Imam Az-Zabidi ne takaita littafin ya tabbatar a cikin wannan takaitaccen littafin nasa at-Tajrid as-Sarih عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نقتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز وانا حديث أن ساموش دقى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نانا أم عطية الأنصارية أم عطية سننت نسيبة بن الحارث نسيبة بن الحارث بالتسجيل وسقم ما لمن سكتين ce nasiba ko nasiba ko nusaiba amma nusaiba shi ne ya fi shahara kusan masu wannan sunan su biyu ne kuma alkunya su iri ɗaya akwai ummu atiyya nasibatu bintu ka'ab ita ce wadda ta shahara a wajen yin kaciya in an haifi yara mata ta kware wajen yi musu kaciya da ake ma mata شهرغي الصحابي ياتي نسيبة بنت كعب كما يتما أنا شمت أم عطية إتكما وانا إتسي أم عطية بنت الحارث واتو نسيبة بالتسجير أقارن أجو يسونا أقارن تاشي واتو نسيبة دسينو الإمام ابن عبد البر أتشن على السيعاب في معرفة الأصحاب قو في أسماء الأصحاب kamar yadda ake kiran littafin yana fada yake cewa tu'addu ummu atiyyata fi ahli al-basrati wannan ummu atiyya din nusaybah bint al-harith ta bagarin madina daga baya ta koma basra basra ta iraq ta koma basra kanat min kibar nisa' as-sahabati al-imam ibn abd al barbi al-qurtubi yake cewa ta kasance daga cikin manya-manyan matan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in wa kanat taghzu katiran ma'a rasulillahi sallam ta kasance takan halarci yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu atiya daga cikin jarumtakarta da ita ake zuwa jihadi kamar yadda ta tabbatar da kanta riwaya al-imamu muslim take cewa ta halarci ya kuka guda bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman sira suke ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci manya-manyan kuka guda 28 sannan kuma yaƙoƙan da bai je da kansa ba guda 36 wasu kuma malaman sukan ambaci fiye da haka wasu kuma su ambaci ƙasa da haka to a cikin waɗannan ashirin da takwas ɗin na na ummu ansariya ta halarci guda bakwai da kanta take ba da labari me take yi in ta ji al-imam abdul bari yace tumarridu al-maghda tana jinya nasin nasin take yi tana kula da waɗanda ba su da lafiya sannan wa tudawil jarha sannan waɗanda aka ji musu ciwo su ma sai ta musu magani wannan can almarba wannan da alladina usibu bi maradin hina tuqamul ghazwa a lokacin da ake yakin sai ba su da lafiya ba ji musu ciwo akai ba to to tana kula da su a matsayin nas sannan waɗanda aka ji ma ciwo ita take wanke musu ciwo ta sa musu magani a irin yanzu kamar ka ce ta musu allura ko kila ma ta ƙara musu ruwa da makamantan haka sannan daga cin abin da ta shahara da shi shahidat gusla ibnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake yi ma diyar manzon Allah sama Zainab lokacin da za ta rasu to ita ta mata wanka ko tana cin waɗanda suka mata wanka ha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha in za ku yi mata wanka to ku fara wanke damammakinta da kuma gaɓoɓin da take suke na alwala a jikinta sannan kuma maza su ne ce in sun gama su masa su sanar da shi da suka gama suka sanar da shi amir sama ya ba su eh, kwarjallansa ya ce su sa mata shi a shirin na ha'iyya ce su sanya mata shi a matsayin eh, kayan jiki kayanta na jiki aka sa mata hmm? ta shahara da wannan sannan ta hikaito haka kuma sannan ta kyautata riwaya riwayar wanka wankan gawa malamai suna cewa hadisinta shine al'aslu fi guslil mai idan za ka yi magana akan wankan gawa to babu yadda za ka yi ba za ka kawo hadisin na na'un matsayya ba hadisi ne kuma da limamul bukhari da muslim sun shi za mu karanta shi insha Allah a nan gaba mun karanta shi da ku a cikin umratul ahkam to yana cikin usul wato eh, hujjoji ko tuwasu da ake komawa domin fitar da hukunce-hukuncen wankan gawa to hadisin ta ne sannan eh, sahabbai da yawa maza ma sun kasance suna karɓan riwayar wankan gawa daga wajenta kan sukan je ta koya musu aikace haka tabi'ai manya-manyan tabi'ai suna zuwa wajenta domin ta koya musu yadda ake wankan gawa sannan bayan haka ta yi ruwayar hadisai daga annabi sallallahu alaihi hadisai masu ɗan yawa daga cikin almajiranta akwai anas anas bin malik radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu anas wanda yana cin waɗanda suka fi kowa yawan riwaya to almajiranta sannan daga cikin almajiranta a cikin tabi'ai akwai Muhammadu bin tiri muhammad ibn sirin wannan babban malamin daga cikin manya-manyan malaman basta kuma wanda allah ta'ala ya bashi ilimin fassarar mafarki to almajirinta ya yi riwaya daga gare ta sannan daga cikin almajiranta a cikin tabiya akwai hafsa hafsatu bintu sirin ya wancan muhammad ibn sirin din wannan hadisin na gaban mu ma a wajen ita ta ruwaito daga gare ta in mutum ya ɗauki sahihul bukhari ya duba sanadin hadisin to yana tikewa ne an haffata an um qalat qalat um, an haddathatna ummu atiyya eh to to to da almajiranta ne waɗannan kamar yadda muka ce al-imam muslim ya ruwaito mata take cewa eh, gazautu ma'a rasul sama sab'a gazuwa ce na yi yaƙi tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuka har guda bakwai to ita ce ta yi mana riwayar wannan hadisin na ummu atiyatul ansariya nusaybatu bintul harith ba nusaybatu ko nasibatu bintu ka'ab ba to Allah gane da mu qalat tace kunna mun kasance mu mata kunna ai kunna nahnu nisaa mu mata mun kasance nunha ana hana mu an nuhidda ala maitin fauka talafi da ni ta kaba ga wani namiji fiye da kwanaki uku ta ce an hana mu mu mata mu yi ma wani namiji ta kaba fiye da kwanaki uku za mu ji me ake ce ma kaba za mu ji me ake ce mata kaba illa ala zaujin sai dai idan namijin nan mijinmu ne na aure za mu masa arba'ata ashirin wa ashira za mu masa takaba ta kwanaki ɗaiɗaiɗaiɗai watanni hudu da kuma kwanaki goma idan ba miji ba to ba a yi masa takabar da ta wuce kwanaki uku amma miji to ana masa takaba ta watanni hudu da nassin alkur'ani da kuma kwanaki goma a bayansu watanni hudu da kwanaki goma su ne ake yi ma namiji idan mijin mace ne ya mutu ya batta to za ta zauna ta masa takaba ta kwanaki ɗai watanni hudu da kuma ɗoriyar kwanaki goma a samansu amma wanda ba shi ba babanta ne ƙaninta ne wanta ne to ya halasta za ta iya masa takaba amma ta kwanaki uku ba a bai ta wuce kwanaki uku ba daga cikin abin da muke yi eh, idan muna ta kaballa la naqtahi ba za mu sa kwalli ba wala natatayyabu sannan ba za mu sa turare ba ba sa turare wala nalbasu thawban masbughan sannan duk wani tufa da aka yi masa aka aka aka aka aka aka aka rina shi tufan da aka rina kayan da aka rina to ba za mu sa ba kayan da suka kasance suna da rini ba za mu sa ba illa sauba asbin sai dai tufar da ake kawo ta daga yemen ita eh, bargo ne kuma bargo ne burdatun masbura yamaniya tufa ce da ake zuwa da ita daga yaman kuma an riga an tira ta wannan an keɓe ban da wannan tufar. ya halasta musa a matsayinmu na masu takaba injina na ummu atiyat al-ansari radiyallahu anha wa qad rukhisa lana inda tuhuri ce amma an yi mana rangwame a lokacin da zamu muka yi tsarki mun gama jinin al'ada to an mana rangwame inda tuhuri a lokacin da muka yi tsarki na jinin al'ada إذا اقتتلت إحدانا من محيضها إذا أيدك تتم ماتا ta yi wanka min mahidiha bayan ta gama jinin al'ada fi nubzatin min kusti azzarin babu laifi ta ɗan tsakari wani ɓangare na turaren da ake ce masa kust da kuma azfa sai aka haɗa sai aka ce kustu azzarin. a riwayan muslim ta zo da min kustin wa azfarin ta ba mu wata luga a matsayin kafin sai aka sa kafin a matsayin ta'un aka sa ta'un sannan kuma sai aka zo da wawun a tsakaninsu nan an zo da shi a matsayin izafa min kusti azzarin amma a riwayar muslim sai ta zo da cewa ne min kustin wa azzarin kirarurruka ne guda biyu amma ana haɗa su su ba da wani nau'i na ƙamshi sai a haɗa su su biyu kamar yadda masu mu sukan yi yanzu aiko sukan ɗauki turare wani zubin kala biyar ma ko kala fiye da haka sai su haɗa sai su fitar da wani mai turare yana mun bayani ya ce har suna ma sukan ƙirƙira sai su ce maka sunan turaren kaza in ka tafi wani shago ka ce a baka wannan turaren ba su san sunan shi ba su suka ƙirƙiro kayansu domin su suka yi haɗe su suka haɗa wancan turaren da wancan turaren da wancan turaren sai ya ba da wani irin ƙamshi na daban sannan kuma sai su sa mashi suna na daban to tuntuni tsohuwar al'ada ce da masu turare suke yi to mata suna yin wannan sukan ɗauki turaren da ake ce mashi kust da kafin da ta'un a ƙarshe ko kuma kust da kafin da kuma ta'un a ƙarshe sannan kuma su ɗau turaren da ake ce mashi alfa sai su haɗa su sai su ba su wani irin nau'in ƙanshi ƙwara ɗaya yana tafiyar da hamami ko bashi ko karnin jinin al'ada a lokacin da mace ta gama al'ada mun gane ai wa kunna nunha an ittiba'il janaiz sannan ta ce an kasance ana hana mu da mu bi gawa kan mu raka gawa to wannan shine hadisi abu na farko ta ce kunna nunha sai ta sa shi a siga ta ne siga ta almabniyuli ko almabniyuli majhul kamar yadda malaman na hawa suke cewa eh, wato ba a san waye hana su ba amma wanda ya hana sun shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin al'amru na nahyu bi yadihi eh, da hanawa da ba da umarni a hannunsa yake saboda shi ne Allah ne yake sa shi yake Allah ne ya aiko shi saboda haka shi yake cewa if'alu kuma shi yake cewa la taf'alu shi yake cewa ku yi kaza ka ku yi kaza saboda ka idan sahabi ya ce kunna nunha ana hana mu ko kunna Umaru, ko umirna ko nuhina to duka idan sahabi ya faɗi wannan to malamai suna cewa lahu hukumun raf'i hukuncin sa annabi sama ne ya hana su domin ba wanda ya isa ya hana in ba annabi sallama din ba sallallahu alaihi wasallam so da haka tace kunna nunha ai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu na biyu shine an nuhidda abinda ake ce ma al kamar yadda imam ibn abdulbari rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin littafinsa a liskizkar yake cewa ammal ihdadu amma abinda ake ce mata kaba shine da larabci al-ihdad da Hausa Bahaushe yana cewa ta kaba ko Tume me shi fatarkul mar'ati lizinati kulliha abinda ake ce mata kaba shine mace ta bar kwalliya gabaki daya ba tsafta ba mun sha ba da wannan ka'ida cewa الزينة na zafa ado na saman mai na saman tsafta sai an yi tsafta sannan ake yin ado to ado a bar yin ado mace ta bar yin ado shine ake ce misali ihdad minan libas wannan adon ya shafi tufafin ta ne wasibi ko turare walhuli ko kuma kayan karau da suke sawa kamar dan kunne ko zobe ko makamancin haka wal kuhli ko kuma kwalli duk wannan ado ne to mace ta bar haka wa mata ta tazayyanu bihin nisa'u ma dumna fi iddatihinna da kuma dukkan wani ado da kwalliya da mace za ta ci ko mata za su ci a lokacin da suke iddar mazajensu da suka mutu to su bar yin kwalliyan nan kar su ci ado to wannan shine ake ce masa al-ihdad shine ake ce masa takaba da Hausa takaba ce da Hausa yuqalu laha hina idhin mal abdul ibn abdul barri rahmatullahi alayhi ce alarati sunanta imra'atun haddun ana cewa imra'atun haddun sannan ana cewa imra'atun muhiddun wato mace mai takaba ana buga sunan da sigogi biyu ko ka ce imra'atun haddun ko ka ce imra'atun muhiddun saboda ana cewa a haddatin mar'atu sannan ana cewa haddat duka biyun sun inganta ko ka sa shi a matsayin harafin da ya ƙaru fi'ilin da ya ƙaru daga uku ko kuma ka sa shi a matsayin ka buga shi a matsayin fi'ili ne harfa uku haddat sai sunanta ya zama haddun ko kuma a haddat tuhiddu kamar yadda na nan matsiya ta amfani da lafazin a nan kunna nunha an nuhidda to sunanta yanzu sai a ce mata muhiddun ba za ka ce muhiddatun ba da asalin namiji baya ta kaba duk da namiji yana yi aiko namiji na ta kaba amma ba irin ta kaban mata ba ya halasta idan mutum ya rasa mahaifi ko ya rasa wani masoyi namiji to Allah kalli dai ranar dai a ga canji a tare da kai ba kawai shi ke nan an maka rasuwa kuma kawai sai a ganka ka je ka ci kwalliya ba kawai ka ɗauko kaya ka ka ƙura a daka ah, kai ma ka ta kaɗan yi ta kaba ana yi to amma mata su ne suke yin ta kaba asali shi yasa sunan ya zama ba a ce haddatun ba kuma ba a ce me ba ba a ce muhiddatun ba kamar yadda ba a cewa ha'idatun kamar yadda ba a cewa safiratun safiratun ba a cewa hasiratun sai dai a ce imra'atun safirun wato matar da bata sa niqabi bace imra'atun hasirun matar da bata daura dan kwali ba ta bakkanta a buɗe imra'atun hamilun ba a cewa hamilatu domin a rajulu la yahmil sai dai inda koyi ko inda koyi sai a ce mishi hamilu amma mace ita kaɗai take hamulu to da makamantansu an sha mana wannan batun da ya to a takaice ita ce ta kaba mace ta bar ado adan da za a gan shi a tufafinta ko adan da za a gan shi za a shaƙe shi a jikinta a jikan shi ko adan da ya shafi kayan ƙarau da mata ke sawa ko kuma kayan ado ko kuma adan da ya shafi sa kwalliya sa kwalli sa kwalli to duka wannan eh, shine ake ce masa takaba sannan ta ce alamai eh, an sha faɗa mana a larabci wasu malaman lura sun bambanta tsakanin mayitun da maitu suka ce almayitu wanda zai mutu kenan innaka mayitun wa innahum mayyitun Allah ya ce ma'anin sama lalle kai za ka rasu su ma za su rasu kaga mayyitun wanda bai riga ya mutu ba kenan amma idan aka ce maitun to wanda ya riga ya mutu kenan afa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kaga afa man kana maitan hmm? shine san wancan ne hikima yake cewa ili an tafsiri maitin wa mayyitin fadunaka qad fassartu in kunta ta'qilu fa in kana za hayyan fazalika mayyitun wa mal illa man ila al yuhmalu yace ya ala ya sa'ili ya wanda yake tambaya ta game da bambanci tsakanin kalmar maitun da mayyitun fadunaka qad fassartu in kunta ta'qilu yace gashi nan na fassara maka in dai kana da fahimta to ka fahimta fa in kana da hayyan idan wannan bai mutu ba yana da rai amma zai mutu to fa zalika mayyitun shine ake sa masa shadda amma wa mal maytu illa man ila al qabr yuhmalu amma maitu shi kuma shine wanda aka dauke shi ranga ranga za a kai shi kabar yayi ne kenan ya riga ya mutu to shine maiti saboda ka mace mijinta ya rasu za ta yi masa ta kaba ta watanni hudu da kwanaki goma to shine illa ala zauji illa ala zauji to daga cikin cikin hadisin dai na farko kamar yadda muka ji shine wujubu ihdajil mar'ati mutawaffa anha zawjuha ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashra in kanat ghayra hamil idan mace ba ciki take da shi ba mijinta ya rasu ya batta ko ya sadu da ita ko bai tara da ita ba ko yau aka ɗora musu aure ya rasu to za ta masa takaba da wadda aka taba tarawa da ita aka kwanta da ita da wadda ba a taba kwanciya da ita ba dukkaninsu al'aqdu yujibu al'idda amma wace idda al'idda al-mutawaffa anha zawjuha iddatul mutawaffa anha zawjuha iddar matar da mijinta ya mutu da an kulla aure ana daura aure to yanzu da zai mutu sai ta mishi takaba eh kamar yadda kuma ya kasance za ta gadai mujarradul aqdi dunal wata kamar yadda kuma yujibu laha nisfas sadaq da an daura aure ta ci rabin sadaki dubu ɗari aka bata shikenan shine kudin sadaki sai mijin ya mutu to yanzu za a karɓi dubu hamsin in bai tara da ita ba ya mutu dubu hamsin haƙƙinsa ne za a mayar a cikin gado in Allah malaukai tsaki ya da mata da kayanta a gado shi kenan dama za ta ci gado mun gane so daga idan mace mijinta ya mutu za ta masa takaba takabar da za ta masa watanni hudu da kwanaki goma da nassin qur'ani wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra matayen da ake mutu matan da ake mutu mutuwa aka basu to ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra za su zauna a matsayin idda da kawunan su su jira na watanni hudu da kwanaki goma al-imam ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi yace darare goma ake nufi yace saboda an ce wa ashra wa ashra ai wa ashra layalin ne domin da ana nufin kwanaki ne za a ce wa asharatan amma malaman lura suka ba shi amsa da sauran malamai suka ce in aka goge irin wannan to ba da hukunci da za ka ce ko maza ake nufi ko mata ake nufi darare ake nufi ko yini kamar can yadda annabi sassan yake cewa man fama ramadana sun a sittan min shawar. baya nuna darare baya nuna kwanaki sai abinda aka ga dama a fassara a wajen sau da ka abin jumhurin malamai suka tafi za ta zauna watanni hudu da kwanaki goma wannan shine fikihun farko da hadisin yake karantar da na biyu jawazu ihdadil mar'ati ala ghairi zawji thalathata ayyam idan ba mijinta bane ya mutu to ya halasta ta yi kwanaki uku daga nan kuma sai ta ci gaba da kwalliyarta shi sa da na umu habiba ramlatu bintu abi sufiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam mata hamimul laha wata rana wani daga cin yan uwanta ya rasu bayan kwana uku kawai shikenan sai ta ce a kawo mata humra eh, irin tiraren nan mai firi kawai sai aka ga ta ta ta ta bude sandalmin hannunta nan tsintsiyar hannunta kawai sai aka ga tana shafawa tana kwalliya da shi sai ta ce na aikata haka ne saboda ku sani cewa baya halatta wata mace taima wani mutum namiji ta kaba in ba mijinta ba fiye da kwanaki uku haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi yasa domin in nuna muku cewa ba ta kaba nake yi ba daga yau shi yasa sai na shafa jikina ne kwalliya kaga aikace ce to in ba mijinta bane an ba ta dama kwana uku mace misali kaninta ya rasu ko wanta ya rasu ko babanta ya rasu ko wani naka dai na kusa ba miji ba to ya halatta kwana uku sai ta daina waccan kwalliyar da aka ambata mana ta zauna ba za ta sa turare ba za ta sa kwalli ba ba za a ga ta sa wasu kaya na kwalliya da cin gayu ba na kwana uku bayan kwanaki uku daga nan kuma sai ta ci gaba da harkokin rayuwarta ta koma ta ci gaba da yadda take rayuwarta a da wannan hadisin ya karantar da mu haka malamai sun tattauna akan me ake ce mata haba da kuma yadda take amma a wajen al'imamu malik fassara shi tafi fi faɗi game da takaba kuma ta fi ganewa kuma tafi shigar da abubuwa da yawa takaba a takaici abu biyu ce abu na farko shine tankuzina wanda shi al-imam ibn abdul ya ambata mana anan na biyu akwai kuma tankul khuruj yi yana ciki mace ba za ta rika fita ba akwai tankul zinati akwai tankul khuruji ba za ta rika fita ba sannan ba za ta rika ado ba mace in mijinta ya rasu ba za ta a wace a wace ba kawai kuma ta ta fice fice sai dai fita ta lalura misali ba ta da wanda zai kula da marayinta an ban mata 'ya'ya kuma kila aiki take yi ko tana da shagonta yanzu ba za ka ɗauki zaunar da ita a gida ba ba ta da wanda zai ciyar da ita ba wanda zai kula da 'ya'yanta to nan ya halatta ta fita tana aikin gwamnati sai gwamnatin da take ba ruwanta ta kawo cewa mijinta ya rasu sai aka ce to an ba ki sati daya daga nan ki dawo aiki in ba haka ba za a yi terminating din aikin ki za a za a cire ki daga aiki a kore ki in ta kuma rasa wannan aikin za ta shiga matsala to wannan ya halatta sai ta shiga amma bai kore mata adamu zina ba idan za ta fita to dama dai ka'idar fitar mace ba ado to yanzu ita tabbas rashin adon ya ƙara ƙarfi a kanta sai ta fita cikin kamun kai kuma ta sake ta je tana yin wasu abu bayan bayan bayan aikin da ta yi aiki ta dawo gida ta zauna hatta aikin hajji mai ta kaba ba za ta je ba wannan shine kaulin al'immatul arba'a kuma ikhtiyarin shekul islam ibn ce da an tambayi malam ibn taymiya a game da mace mijinta ya mutu bayan kuma ga kudin aikin hajji an biya mata ko ta biya sai ce ba za ta je ba ba za ta je ba ya ce wannan ita ce fatawar da yawa daga cin sahabbai duk da an samu wata fatawa daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha da take saba ma wannan fatawar amma da yawan sahabbai kuma fatawar su ba haka take ba cewa mace idan tana ta kaba ba za ta fita ba har aikin hajji ba za ta je ba kuma la'imma arba'a abu hanifa malik shafi ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihim da suka tafi akai kenan cewa mai takaba hatta aikin hajji ba za ta je ba sai dai ta jira zuwa baki mun gane to al-imam ibn abd al a cikin at-tanhid ya tsawaita bayani a game da takaba ya kawo maganganu to amma sai yake cewa wa jumlatu madhhabi malikin fi zalik a dunkule mazhabin al'imamu malik game da takaba ta mace da mijinta ya rasu ya batta annal mar'atal muhidda la talbasu sauban masburan mace mai takaba ba za ta sa kayan da aka rina ba kayan da aka matiri illa an yusbaga bi tawadin sai dai idan ya kayan baƙaƙe ne nan kuma ba ana nufin fa cewa idan mace ta mutu ta je ta nemo kaya baƙaƙe ba kamar yadda kiristoci da 'yan shi'a da kuma jahilai daga cikin musulmai yanzu suke yi na gani wannan da yawa ku 'yan kwanakin na a talabijin sai ga mata an ayin mijinsu ya mutu ko ne ya mutu ko babansu sai a nuno su a talabijin sun samo carbi sannan kuma sun sai irin sun ɗauko alkyabba menene alkyabba kuke ci mata jalladiya ta mata da kuma abaya da kuma mayafi baki sun sassa sai su dudduƙar da kai su zo su zauna a tsakiyar falo ba za ma su hau kujera ba to wannan ba ɗabi'a ba ce ta ba musulunci ya zo da shi ba al'imamu malik ya ce saboda baƙi bai da kala baƙi ai ya tafi tsudum ne ko to to shi yasa ya ce sai dai idan kayan an rina su ne da baƙi ba su da kwalliya a jikinsu to ya halasta ta sa kamar yadda za mu je ce wata albasul baya da kullahu raqiqahu wa ghalifahu sannan ya halatta za ta sa fararen kaya idan mace tana ta kaba ya halatta ta sa fararen kaya kayan nan yadi ne mai laushi ko ko a yadi ne mai kaushi so tari a da kusan har yanzu ma idan ka ga yadi mai laushi to mai tsada ne shi ne can mai zuhu da yake cewa wa tsauran takta silinar biya sha'ai kaya masu laushi to sun fi tsada amma da kaga kaya kitar-kitar din nan to akwai arha ko da yawa <laughs> ko ba haka bane to shi na liman malik ce in dai fararen kaya ne mace mai ta kaba za ta sa raqiqahu wa ghalizahu da mai laushi da mai kaushi duk ba laifi ta sa sannan ya ce wala basu raƙiƙa siyabin yamani amma kayan da ake zuwa da su daga yaman to ba za ta sa masu laushin su ba sai dai ta sa masu kaushi wa talbasu ghalizaha in sha'at in ta za ta sa masu kaushi da kayan da ake zuwa da su daga yaman wa talbasu al-kittana kullahu raqiqahu wa sannan yadin da ake ce masa kitani yadin ne da ake yin sa daga wani icci daga icci ake yin sa to babu laifi al'imamu malik ya ce mace mai takaba za ta iya sawa wannan kitanin ko yana da laushi ko yana da kaushi ta ga ka fassara sunan zadan kaji an ce kitani ka fassara shi ka ce tamfal ne a'a akwai raƙiƙ ɗinsa akwai galis ɗinsa. an danganta shi ne zuwa ga ganyen da ake yin sa da shi sannan malam ya kuma su bugan amma shi ma da sharaɗin yadin kitanin kai ya kasance wanda aka rina shi sannan waka zalika al-qutnu al-imam malik yace babu laifi za ta iya sa kayan da aka yi shi daga audiga kaga can ya ce nan kuma sai ce al-qutn kayan audiga wanda mafi yawancin kayan da mutane suke sa daga audiga suke amma wala talbasu khuzzan wala harira ba za ta sa khuz shi ma nau'i ne na yadi sannan ba za ta sa alharini ba wannan yadin da aka haramta ma maza su sa sai su mata halas ne su To in tana ta kaba tunda yadi ne na alfarma da nuna isa shine suke shine irin yadin da zaka ji an ce ba kowace mace ba eh? ai akwai tamfar da ake cewa ba kowace mace ba ko to haka shi ma alhari ne shine yadin da ba kowace mace ba to idan mijin mace ya mutu tana ta kaba ba za ta sa alhari ne ba a wajen al-Imam Malik sannan wala talbasu khataman ba za ta sa zobe ba min zahabin wala min ce zoban da aka yi shi da zinariya da zoban da aka yi shi da azurfa sai ce wala min hadidin aiban har zoban da aka yi shi na bakin karfe irin wanda ake sayarwa naira ashirin ashirin din nan ko ya tashi to har shi za ta cire ta ajiye ba zoban naira ashirin yanzu ko to wala huliyan sannan ba za ta sa kayan karau ba wala kurban ba za ta sa dan kunna ba Hadda da ɗan kunni wala khalkhalan sannan ba za ta sa munduwa ba munduwa zoben kafa abinda ba zoben kafa ba kai awarwaran kafa hmm? wala suwaran sannan eh, ba za ta sa ba za ta sa ba za ta sa awarwaran hannu ba eh, shi ne ake jam'in jam'insa a ce aswira to ba za ta sa ba wala tamassu tsiban bi wajihin min alwujuh sannan ba za ta sa turare ba ta kowace fuska ba za ta sa turare ba wala tuhannitu maitan ko da tana cikin takaba sai wani ya mutu sai aka ce ta zo ta mishi wanka a wajen al'imamu malik to idan aka zo fannin sa turare ba za ta sa mishi turare ba saboda ita an hana ta amfani da turare in kuma ta sa masa turare za ta ja tana ƙanshin duk wanda ya wankan gawa ya amfani da turare ai zai fito yana kanshin turaren gawa ko to to ita ba za ta sa ba ba za ta ba za ta mai wanka ba za ta ma mamaci da ake masa wankan gawa ba za ta sa masa turare ba wala tadhanu bi zambaqi sannan ba za ta shafa turare ba za ta shafa mai ba na wani nau'in na wani nau'in sinadari da ake cin shi zambaq nau'i ne na fulawa mai kanshi kamar irin tirarin maye-maye da ake da su yanzu kagan sa masu kanshi ko wani man idan mace ta shafa shi to sai ka zata turare ta sa mai tsada mai ne kuma kawai ta shafa a jikinta to ba za ta sha ba wala khairi da kuma wani sinadari da suke ci mishi khairi wala banaftaj haka nan ma man da aka yi shi daga abin nan flavor na banaftaj shi ma nau'i ne na fulawoyi da ake sawa na na na na sinadarai da suke ba da kanshi wala ba'sa an tadhana bishayraqi wazayt amma babu laifi ta sa mai kawai ordinary mai eh ba laifi ta shafa man da bai da kanshi kamar yanzu ka ce vaseline kamar vaseline kaga vaseline bai da kanshi sai ta shafa vaseline dinta wala taqtadi sannan ba za ta yi lalle ba ba za ta yi kunshi ba bihinna wala katsi da nau'ukan lalle da ake da su guda biyu akwai hinna akwai katsi dukkanin su nau'uka ne na lalle ko kunshi da mata suke yi to ba za ta yi kunshi ba wala ba asa an shi bisidri amma babu laifi idan za ta taja kanta ko za ta wanke kanta ta amfani da magariya domin magariya kaga tana yin kumfa ai wa ma la yahtamiru fi ra'siha sannan katta je ta wanke kanta da abinda zai boye a kanta idan kanshin zai tabbata ko abin zai boye a kanta a rika jin kanshi to ba za ta yi amfani da wannan sinadarin ko da soda ba ce a abin da ba za a rika jin kanshi a tare da ita ba za mu ji wannan za mu ji alimamun nauyi zai faɗa mana hikimar da ta sa aka aka tsaurara ma mace kamar za ka ce an tsaurara ko dan tana ta kaba sannan kuma ka ɗauko ka fahimci irin ta kabar da suke da da a jahiliya idan mace ta mutu mijinta ya mutu to abinda ake yi shi ne ɗaki za a samu a yi mata suna cin shi hifsh kawai wani ɗan ɗaki ne za a yi mata shi kamar akurkin kaji can za a je a kai ta zauna a can kuma shekara guda shekara ɗaya za ta yi a cikin wannan hifshu ɗin ba wanka ba za ta yi wanka ba ba za ta riƙa wanke baki ba domin a nan alimamu malik rahmatullahi ya ce ba za ta yi asuwaki ba to da ka ba a hana ta amfani da toothpaste ba za ta yi amfani ta goge bakinta da abun goge baki ko na asuwaki ko kuma na zamani za ta yi tsafta an yadda ta yi tsafta amma ba a yi da ta yi kwalliya ba to su yadda suke yin takabar kabar jahiliya mace za ta zauna ɗin nan wannan shekara guda ɗin in ta shekara guda ba ta wanka ta sa kaya walakantattu za a ba ta ta sa sannan ga ta an keɓe ta a wani ɗaki mummunan ɗaki sannan ranar da za ta fita daga takabar sai a kawo mata wata dabba wani zubin jaki wani zubin ƙatotan zakara wani zubin akuya sai a bata a ce ta runguma wannan ta matsa wannan dabba mai riwaya yake take cewa da wuya ta kama wani abu ta matsa shi face ya mutu to shekara guda tana cikin bala'i yanzu kuma an ba ta wani abu ta matse shi ko me ma'ana shi o oh. da wuya ta matsa wannan abun face in ta sake shi sai dai a gan shi gawa kawai ya zama mushi to irin ta kaba da ake dakiya amma musulunci sai ya zo ya sa waɗannan za mu ji hikimar ne manufar shari'ar musulunci da ta sa ne ta kaba ba za ta yi waɗannan kwalliyar ba duka aka hana ta sannan al'imamu malik rahmatullahi alaihi a wajensa wala taktahilu inna lin daruratin ba za ta sa kwalli ba sai dai idan akwai lalura wasu malaman ma cewa suka ko tana da lalura ba za ta sa ba rahim Allah ibn Hazm rahmatullahi alayh al-Imam ibn Hazm yace ko da za ta zama makauniya ce ba za ta sa ba kaga akwai zafafa al-Imam Malik yace inda lalura za ta sa amma yaushe za ta sa fa in kanat baruratun in akwai lalura faqad urkhisa faqad laha Malik wa ashabuhu fil kuhli to al'imamu malik da almajiransa sun yi rangwame ga mace mai ta kaba ta sa kwalli ta ja'aluhu bin laili wa tamsahu na nahari da daddare sai ta sa kaga ba magana kwalliya ake bake ta sa ne dan magani shi nan da rana kuma sai ta goge kaga da daddare dama magani ya fi daɗi duk maganin da baka san ma a san ana amfani kana ana yin sai ka sa kayanka da daddare in na shafawa ne in na sha ne ma in irin mai sa baccin nan ne kaga dai in ka sha da daddare ba wanda zai san ka sha daga daddare na ka tashi tar zai abinka ba kai ta harkokin gabanka to ita ma an halasta mata babu laifi ta sa kwalli idan ya zama lalura sai ta sa sai ta sa da daddare da rana kuma shike da safe sai ta goji shike to kun ji ta kaba a wajen al'imamu malik sannan malamai sun tattauna wace ce za ta yi ta kaban nan wasu suka ce ƙaramar yarinya ba za ta yi ba idan aka mutu aka bar ƙaramar yarinya a matsayin mata an mata aure irin auren wurin nan da ake yi wasu irin na kama wannan akwai wasu al'adu na wasu sai kawai shi kenan mutum kawai sai a zo sai a gan wani sai a ce gashi an kama mishi an daura musu aure tun tana firamare shekarunta bakwai shi kenan sai a ce an mata miji shi kenan to sai mijin ya mutu in ko an kuma ɗaura aure dama abin da suke shine sai ta girma sannan sai a tare amma kuma an ɗaura mata aure ba to sai ya mutu wasu malamai suka ce ba za ta yi ba amma ƙauli rajihi za ta yi ta kaba ƙaramar yarinya babba wace ce dukkaninsu za su yi ta to kun ji ta a wajen al'imamu malik waɗannan abubuwan duk ba mace ba za ta yi su ba baya rashin fita sannan waɗannan abubuwan na ado duk mace za ta ƙaurace musu ba za ta yi su ba fikihu na gaba shine ar-rukhsatu lil muhiddi al-ha'idi an tamassa tiban idza tahurat an sauƙaƙa kama mace shine fikihun dama babu mu ko macen da take al'ada idan ta gama jinin al'adar ta to an ba ta dama babu laifi ta amfani da tirare, musamman in za ta samu wannan tiraren mai nau'uka biyu kustu da azkar ta haɗa su to ta yi amfani da shi ta yi amfani da wannan haɗin da ta yi domin ya tafiyan mata da rai arra'ihatul kariha ya tafiyan mata da warin da za a riƙa jina na ƙarnin eh, jini الإمام مال الإمام النووي رحمة الله عليه يتي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور da da da da alqus da kuma eh, al'azfar nau'uka ne na kirare an san su in ka tafi wajen masu turare ko 'yan koli to sun san waɗannan turarurruka eh, ƙila da hausa sunansu sun san sunansu da hausa shi wannan al'ansar ɗin malamai suka ce ya yi kama da ƙumba haka za ka gan yadda yake yadda ka ga ƙumba haka yake to shi yasa ake ce mishi alfar to shine sai al-imamu nawawi sai ya bayani sai ce walaita min maqsudi tibi tsibi. ba mace za ka sa a matsayin ta sa turare ba ne don ta ƙanshi a'a rukhisa fihi lil na min al an yi rangwame ne ga wadda za ta yi wankan jinin al'ada li izalatin ra'ihatil karihati domin wannan turaren ya tafiyar mata da wari Shi ne maksudi ba za ta sa bane a matsayin an halasta mata kawai ta fesa turare to kaga ma ubiha liddarurati to yuqaddaru bi qadriha haka malaman fiqh suka ce duk abin da aka halasta shi dan lalura to za a halasta wannan abin ne gwagwadon girman lalura shine sai al-imam malik ce al-imam an-nawawi ce sai ce tattabi bihi athar ad tatayyuri inda jinin ya taba to nan ake son ta bi ta shashafa wannan turaren domin ya tafi mata da wari ba wai za ta sa bane kawai dan kanshi dan kwalliya za ta sa ne zan mata magani wanda zai tafiyar mata da abin nan eh, wari kamar yanzu misali mace ce mai tsafta sai yaro ya mata bayan gida a ɗaki kuma mijinta ya kusan dawowa kaga duk turaren da take da shi in ba kai wasa ba sai ya ƙare me take so ta yi wari ya tafi amma idan misali lafiya lau lafiya lau lafiya lau ta wanke ɗakin ta goge kaga za ta fesa turare wannan ƙanshi take nema amma wannan na yaro ya yi bayan gida ɗaki ya ɗumame musamman yaro ya fara ciye-ciyen nan so tare abin ya fi na manya ɗoyi to sai ɗaki ya buɗaɗe ya turbuɗe da wari to zai ta yi ta sa turare to shi ne ya kama da shi saboda ya tafiyar mata da wannan karnin na jini shine maksudi ba wai an ba ta dama ba ne bane yadda ya tafi su turare kawai mun gane yayi to hikimar da ta sa aka aka aka aka aka ce mace mai idda ta kaba aka sa mata waɗannan dokocin katte kwalliya eh, ba sa tirare ba sa kayan da aka rina da makamantan waɗannan al'imamun nau'i ya ce mai zina zinata watsi ba. saboda ado da turare yad'uwa ne ilan nikahi suna jawo aure imana me yasa ba haushe ce kaka nemi aure ran sallah hmm? kowa ta ci kwalliya a ranar to kana zuwa kaje ka ganta to sai gaje kai kwashi kwaram to kage shi ne wannan kwalliya tana cin ababen da ke jawo abin shi yasa babu yadda za a yi malaman da suke magana a kan ishira. ishra zawjiyya zamantakewa aure cikin mafi abin da suka fi ba mahimmanci akwai zinatul mar'a adanta sannan in ka kasa cikin ababen da ke ɗaukar hankalin maza a mace in ka kasa kashi biyar to kashi kusan uku da rabi yana koma zuwa ga ado ne ado ne to kaga ado da sa turare dukkaninsu suna gayyata suna jawo hankalin mazaje zuwa ga aure wa yuki ani fihi kuma suna aukar da ai aura fanuhi ya ta'annuhu sai aka hana mace ne ta kaba domin kwalliya kace kwalliya kuma kace sa turare domin a wannan lokacin ba magana aure a tare da ita li yakuna limtina'u min zalika zajiran amin nikahi domin yadda zaka koma ba ta kwalliya ba ta sa turare ya zama ya hana ta magana aure ya hana wani ya gante ce yana santa a wannan lokaci likaunin zauji maitan saboda mijinta bai da rai la yamna'u mu'taddatahu min an-nikah bai sai hana ita ne iddar ta yi aure ba wala yura'ihi sannan kuma wanda yake santa da aure yanzu ba zai kula da ba zai kula da mijin ba zai kula da cewa ai mijinta na nan ba sabanin in sakin ta akai idan sakin mace akai kila saki na kole to wani zai ji tsoro ce kai a cikin sahabban manzon sallama sa'ad sa'ad ibn mu'ad sa'ad ibn mu'ad baya sakin mace wani ya aura saboda kishinsa shi ne shine yazo shine wata rana ya zo ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bayanin maganar shaidu wajen tabbatar da zina ya ce ya ma'aikin Allah in ga mutum yana lalata da matata har sai na jina nemo mutum hudu ya ce wallahi lahira zan aika da shi mazar su ce inna sa'adar lagayur ce kai sa'adu kana da kishi sai man sun ce wa ana aghyabu minhu amma na fi ka kishi wallahu aghyabu minni ni kuma Allah fi ni kishi to kaga sa'ad ke to baya baya jira baya in ma wani bai sakin mata wani ya aura na kai mutallaqatu sa'adin ce kai sa'adu sai ya sake ta fa shikenan magana ta kare ba wanda zai aure ta ya ja mata kage ita zai ta ta ta kafa kafa da shi kai sake ta kenan in ba ka ba ta ba aure har sai ya mutu to me aure macen da aka sake ta so akan ji tsoron mijinta sannan ita ma tana shayin a daidai lokacin da take idda mijinta ya ji labarin cewa kuma wani na neman ta to amma yanzu yana kaba yanzu wa zai hana ta sannan shi kuma wanda yake santa da auren a ya san mijinta ya mutu tun da mijinta ya mutu ai shi kenan to sai aka ce kacce kwalliya kacce sa turare domin me domin kar ta jawo hankalin wani ya gante ce yana sanka har sai ta gama wannan idda kun ji hikima sakacciyar mace mijinta zai hana ta kasancewa shi yana nan sannan mai neman ta zai ji tsoron cewa a mijinta fa na nan ko da ma ba auren ba sakin kome mata ba ya mata na ƙarshe ne wani wallahi zai ji tsoro zai ji tsoro sannan a babin ta kaba wani zai iya fakewa da wannan ya ce ai tausayin ta yake ji Sai da aka shi ya fara sai ya dan fara zuwa na zuwa da sunan ai ba zawara ce manzon Allah alaihi salama kuma ya faɗi cewa eh, Allah yana tare da mai taimakon macen da mijinta ya mutu da kuma maraju sai ya fake da wannan kai sai aga yana kawo mata buhun shinkafa gobe kuma kawai sai aga ya kawo garwan man gyada. jibi kuma kawai sai a ga ya aje buhun shinkafa buhun masara to kaga amma in ba ta kwalliya ko da yana da wannan nufin to zai bari sai ta cika waɗannan watanni hudun da kwanaki goma mun gane sannan alimamin nawawi ya ce shari'ar musulunci ta sanya watanni hudu da kwanaki goma saboda ne saboda watanni hudun nan a cikinsu allah yake hura ma yaro rai inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak 40 40 su uku kwanaki 120 kwanaki 120 sune watanni nawa watanni hudu sai al-imam malik yace al-imam an sai yace sai aka kara goma ihtiyatan saboda goman nan su kara tumfayewa wata kila da za a samu wani ba a hura mishi ran ba watakila har watanni hudun to ba zai wuce kwana goma nan ba sai an hura mishi kaga a nan ciki zai fara motsi to shi yasa sai aka sanya ta ta zama mai za ta yi ta kaba ta watanni hudu da kwanaki goma sannan ƙananan yara su ko ba su da yawa waɗanda ba a tsammanin su ɗau ciki to tun da su kuma ba su da yawa sai aka riskar da su da masu yawa domin ba a hukunci da ɗan kaɗan ana hukunci ne da mafi yawa to daga ba za ka ware karamar yarinya ka ce to ita ban da ita ba tunda an sake ta kai tunda an mutu an batta karamar yarinya ce ba a tsammanin za ta iya ɗaukar ciki to ai ita kawai ta ci gaba da shagalinta a ita ma sai ta zauna watanni hudu da kwanaki goma idan kuma mai ciki ce to ita babu wannan magana in yau take da in yau ciki ya shiga kuma sai mijinta ya mutu to sai ta zauna watannin nan na haihuwa sannan za ta fita daga takabarta idan kuma da za a kaddara cewa yau mijinta ya mutu an jima kuma kawai zike nan sai ta haihu to shi kenan ta gama iddarta ta gama takabarta ba ta ba ta kaba <laughs> ba ta ba ta kaba shi kenan ta gama takabarta domin ta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahu mun gane ko to shine wannan sannan ƙarshe hadisin yi magana akan kan nahayun nisa ya nufi ba'il jana'iz an hana mata su raka gawa eh? an hana mata su raka gawa malamai suna da maganganu akan wannan amma kauli rajihi abinda aka hana su shine su raka gawa daga yi mata sallah zuwa kabari amma an ba su dama babu laifi in akwai tsari mai kyau su halarci sallar gawa za su iya halarta sallar gawa su tsaya a can sahun baya da a cikin magabata akwai wanda suke ganin hatta wannan din ba ba za su yi ba amma dai kauli rajihi ya halarta za su iya fitowa mata su tsaya a sahun baya can a yi sallagawa da su aka gama sallagawa daga nan kuma su koma gidajensu kasu ce za su tafi makabarta ita na nan watsi akwai hadisin ta nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina an hana mu maraka gawa har zuwa makabarta wa lam yu'zam alaina ba a karfafa hanin ba shi yasa su malamai suke ganin cewa ma na karahatu tanzihi wasu kuma suka ce wa lam yu'zam alaina ba a ɗora mana bin su a matsayin kamar yadda aka ɗora ma maza ba mun gane to wannan shi ne so daga amma dai abin da ya fi shi ne bi gawar daga kab daga wajen sallah zuwa makabarta amma ya halasta daga fitowa da ita zuwa a yi mata sallah su zo a yi sallar da su in aka yi sallar da su daga nan zai su koma gida Allah subhanahu wata'ala ya kara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in na'am نعم نعم kuna ya an sha magana kansa yana magana kan wai uh, maza in an dawo kai gawa sai maza su ta shiga gidajen mazajen ba yi da wata fa'ida kuma bai da amfani duk wanda ya taba shiga zai ga abin da bayi da kyau kuma zai ba da labarin kila ya taba ganin abin da nima na gani mata ba su jin magana in suna cikin gidaje ji suke kawai ba komai kuma matan wannan zamanin da yawansu an cire musu kunya daga za ka iya shiga gidan ka ga abin da haka mutu ba za ka manta da shi ba ba yi da wata fa'ida shi yasa bayan Allah waɗanda suke wasiya su ce ba su yadda a shiga gidajensu ba sun yi daidai kuma abu ne da ya kamata a raya shi ka ce in ka mutu kada wani ƙato ya shiga maka gida wannan abu ne mai kyau kada wani ya shiga duk wanda zai ta'aziyya ya tsaya ya a waje shi ke na ya isa mata kuma su shiga su mai wansu ta'aziyya ya ce fiye da wannan munkarat inda ake zuwa aje ana yi Allah shirye mu Allah ya kare mu saboda haka ba abu ne mai kyau in ka dawo gidan an yi mutuwa in akwai wadda dole ce ka ganta ka ce a kira maka ita ka tsaya a zaune ka mata ta'aziyya kai gaba in dukkanin su ne ma ka ce su zo zaure amma ba yadda mata suke taruwa ba dan daidai wannan lokacin wasu sun fara dafa tukunya dora tukunya in za su cire tukun za su dora tukunyan nan to sun ci cire kayan su kai kuma ka je ka fada da sunan ta'aziyya hmm? ta'aziyyar nan hukuncinta ba wajibi ba ne ta'aziyya ba wajiba ba ce ta'aziyya mustahabbiya ce amma ka rufe ka kakka ga haram wajibi ne to ya za ka yi wajen aiwatar da abin da yake mustahabbi ka je ka jawo ma kanka ka aikata haramu ka bar abin da Allah madaukakin sarki ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ya ce ma manzal sama ya faɗa ma masu imani su rinsa su kasta kallon abin da Allah bai daida su kalla ba so da da Allah mu gyara wannan wannan shi ne fa magana sunna da ake yi Allah ya ganar da mu me ce ce ta biyu to ai kuka za kai ka hana su abinda aka ai ba a hana kuka ba abinda aka hana shine ihu ko kai namiji a halatta manzon sama yayi kukan mutuwa Abdulrahman ibn Auf ya ganshi ya ce ya Rasulullahi kunta tanhana anil na'i manzon su ce innaha rahmatu ɗansa Ibrahim ya rasu manzon su yana hawaye yana hawaye yana zidda hawaye Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya kalli manzon su ce ya ma'aikin Allah kana hana mu yin kukan mutuwa yace a'a ban hana ku yin kukan mutuwa ba kwakwazo na hana ku sai ya halatta ai kuka mutum ya kuka ba laifi bane

Mm. Mm. menene ne hikima yake cewa la'allahu tulad dam'i yaqibu rahatan min ash-shajwi ko aw yashfi shajiy al-balabil yace kukan da nake yi watakila ya dan sa zuciyata ta lallashi eh in dan samu lallashi in samu lallashi zo da haka kuka ba laifi bane abinda aka hana shine kwakwazo da ihu Eh, ana tsalla ana ihu ana a kamo mutum ana cewa katsa wani yana tumama a jikin gawa wannan haramun ne shari'a ba ta yi da shi ba ba daidai ba ne wannan so eh? alaikun salam Mm. <laughs> to ai cewa cewa ya tafi gidansu ne ta yi ya sake ta ko kuwa a ta je gidansu ya ba ta hutu to wai mutum ne ya ce ma mata shi sun samu saɓayin su tafi gidansu tana can gidan kuma sai ya mutu za ta da ɗakin shi ta ci gaba ta kaba ai tana nan a matsayin matarsa za ta dawo ɗakin ta ta ci gaba da ta kaba na'am yanzu dai sakin ne sakin ƙarshe ne ko ko sakin farko in mace mace mijinta ya sake ta saki na farko bata gama idda ba ya mutu bata gama idda ba ya mutu to tana nan a matsayin matarsa in sakin kome ne so daga duk abin da za a ma matar da ba a saka ba za a mata ita ma so daga sai ka ɗauki ka'ida amma in saki ne ba na kome ba sakin ƙarshe ya tsinka duka igiyoyinsa da Allah ya bashi to wannan shi kenan ba ta da komai amma in saki ne na kome tana cikin idda ba ta gama iddarta ba sai ya mutu to za ta yi transfer ne ai min iddatil mutallaqati ila ila iddatil mutawaffa anha zawjuha sai ta transfer transfer ko ko transition eh ko ne masu turanci sai ta juya daga idda da take yi ta saki sai ta koma ta kaba kuma da abin da ake mamace wadda aka mutu aka batta a matsayin matar da ba a saka ba ita ma za a mata tana da gado tana da duk abin da ya cancanta a Allahu ala sai waye ala wa alaikum salam na'am amma ita ma sai da aka dora aure da ita matar da aka ai an riga an kulla aure an riga an kulla aure alakar ta shiga daga cikin da na manta ban faɗa mana ba daga cikin hikimomin ta kaba akwai nuna alhinin rabuwa da wannan masoyin masoyin da aka zauna da shi a matsayin miji yanzu an rabu da shi da kuma nuna girmansa bayan yana da rai yana da girma a wajenta to yanzu ma da ya mutu yana da girma to shi yasa hatta matar da ba a tare da ita ba idan aka mutu aka bata ita ma za ta yi mamijinta ta kaba hmm. saboda wannan alaƙar da ta kulle ta aure hmm. hmm. na mustahada shiwa wannan sabon karatu rikitan aiki jinin istihaza shine jinin da mace take zubar da shi ba lokacin al'ada ba kuma ba haihuwa ta yi ba jinin ciwo shine ake ce masa istihaza? to a game da tantance shi ta bambanta shi tsakaninta da tsakanin shi da jininta na al'ada shine malamai suka ce akwai mumayyiza akwai mutahayyira sannan akwai nasiya mumayyiza ita ce wadda za ta iya bambanta cewa jininta da ta saba yi na al'ada kafin ta shiga wannan matsalar ta zuba jini ta saba duk wata kan yi kwana biyar ne kuma da zara kamar an ce yau an ga wata to za ta tashi da jinin kayan kwana biyar za ta yi ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata to kaga mu mai ce ko kuma tamyizinta za ta iya tantance ta ce ta san jininta na al'ada baki ne shi ko wannan da yake zuban mata ko da yaushe ja ne kaga mu mai ce ko kuma ta ce jininta na al'ada yana da ɗoyi ko yana da wari amma jinin da yake zuban mata ba a yi ba a jin wani ba a jin yana tashi ka kaga mumayyiza kenan sai ayyara ita kuma duk ba za ta iya wannan ba ta zo wajen ka kawai ta ce ka ba ta fatawa kullum cikin jini take to ka ga mutu hayyara ce ita ce aka ce sai a yi mata ne sai a kalli danginta yayyinta iyayenta kakanninta ya suke al'ada sai a yi mata hukunci da su sannan sai nasiya ita kuma nasiya tana iya tantancewa amma kuma ta manta a lokacin ta zo take maka fatawa to kage ita ma za ka yi ilhaƙinta da mutahayyira ce to su ne waɗannan guda uku a game da jinin istihaba dama wannan yana tasowa ne wannan kashe-kashen ai idan mace tana istihaba amma mutum da take lafiyayya tana haiba ka ga ba da waɗannan sunayen ita sunanta alha'idu kawai hmm, to amma almustahaba ita ce take da waɗannan matakan wallahu a'lam wannan yake cewa wani ne hukuncin musulmi ya ce ma dan uwansa musulmi dan Najeriya irin wannan rana hafi independence to yin waɗannan bukukuwan an sha magana kansu bukukuwa ne da asali mu dai musulunci ya sanya mana bukukuwa guda biyu muna da ƙaramar sallah muna da babbar sallah manzon sama kuma ya ce inna likulli qaumin idan wa hada iduna kowace al'umma tana da bikinta da take na munna da farin ciki da jin daɗi da watayawa to mu ga idinmu shine na ranar sallah karama da ranar sallah babba amma irin waɗannan bukukuwan da kusan duniya yau ta cika da su ga baki ɗaya in ka ɗauki kwanaki 360 da ake da su a rana a yanzu ina jin babu wata ranar da ba wata biki ba wani biki kaza dai na kaza kullum a kullum to ya za musulmi ya zama ɗan biki wanne za ka yi wanne ne ba za ka yi ba akwai ranar shan taba bikin ranar shan taba mashaya taba akwai ranar kanjamau yanzu ma shekaran jiya ne nake ji ake faɗi ake cewa hadda na yan corona yanzu corona ma an yi makinta ko ashirin da nawa ga wani wata wani wata ne ita ma yanzu corona tana da ranar ta akwai ranar masu ciwon siga hmm? akwai ranar masu ciwon tarin huka akwai ranar yara to makwafinka a wannan matsayin musulmi game da waɗannan bukukuwa in ka tsinci kanka a wani matsayi wanda tilas an tilasta maka sai ka yi to babu laifi ma'aikaci ne aka baka aka ce kakka je aiki yau eh, shi ce nan sai ka zauna a gida an ce kakka je aiki gwamnati ta sa ka ba za ka je aiki ba saboda me saboda independence yau rana ce ta munnar ƙasa ta cika shekaru 61 an ce kar ka je aiki sai kai zaman ka a gida shi kenan ba wanda ya eh, abin nan ko kuma kila kana da wata ma'aikata kana jin tsoron in baka bi wannan ka'ida ba za a iya cutar da kai kamar makarantu sai a ga yara suna zuwa makaranta yana iya yiwa a yi makin wannan makaranta a ce me suke nufi su ba sa ba yan kishin kasa ba ne su shi kenan sai su ba yara hutu kar halla ɗau'a shi kenan duk wani biki da zai zo yin waɗannan sai ku yi shi kar halla ɗau'a an matsa muku sai ku amma a musulunci waɗannan bukukuwan dukkanin su ba su da asali iyaka na ga wani malami daga cikin malaman wannan zamanin ya ba da fatawa cewa idan bukukuwan ana yin su ne domin haɓaka wata manufa ya ce to babu laifi babu laifi wai musulmi musharaka da ita to amma za ka ga bukukuwa ne da ake ƙarewa wani zubin da baɗala yanzu ban taɓa ganin wannan ba sai bana ban taba gani ba ga mutanenmu yara matasa sun yi wani aski sun siyo wasu kayayyaki masu kalan amai da zawo sun sassa ban taba gani ba Allah sai bana sun yi hayar keke na ko ta su ce wallahu alamu suke ta abubuwa a cikin gari wallahi wannan al'umma akwai ban tsoro a cikin abubuwan da ake ya wuce abinda sojoji suke zuwa su je su yi da NYSC da makamantansu a je Eagle Square a yi shugaban kasa ya zo ya kaza shi kenan kaga nasu da dan tsafta shi ma kuma akwai yanayin da ake ɗage wasu abubuwa an ana cikin wani yanayi amma ba za ka iya hana su ba to kai kuma me naka a ciki ya kamata mun taɓa yin hudu ba a nan a game da ne kishin ƙasa sannan mun gayyato malami ya zo ya muhazara ta sallah ta sallah ce ko a game da ne kishin ƙasa a musulunci ya san ƙasa yake ka gama bikin ranar 60 najeriya ta cika shekara 61 gobe kuma ka sace ma mutane miliyan 61 ina munna ina kishin ƙasa tsakani da allah a cikin wannan ka gama munnan an cika shekara 61 Najeriya gobe kuma ka afkar da mutane 61 a cikin bala'i ina kishin ƙasa a cikin wannan kishin ƙasar ka shine duk abin da zai sa ƙasar nan ai Allah wadare da ita kakan kuma ka so ƙasar nan ka rika mata addu'a ni na sha faɗi ni ni dan kishin Najeriya ni ba ƙasar da ta mun ba Najeriya ba wallahi duk ƙasar da na tafi na wuce wata biyu kai wata ɗaya wallahi hankali na ya dawo Najeriya ita Allah ya zaban min iyaye na 'yan Najeriya ne a nan aka haife ni aka rufe cibiyata a ciki ita ce ƙasar da Allah ya ce fi hata hayauna fi hata mutuna ne na ta kowace ita na fahimta ita ce ƙasa ta ba wata ƙasar da zaka bani ko gwal kai ko ne zaka bar a ci ba zan je in zauna ba na yadda zan je in dawo in tafi wata ƙasa amma zan dawo Najeriya kuma ina fata kabari nuna ya zama a Najeriya yake ita ce kasar da Allah ya zaɓa mu sannan duk gudunmuwar da zan bada an ga kasar nan ta ci gaba zan yi amma ba ya ciki sai ka zo kana bikin mu ta cika shekara ɗaya da samun 61 da da samun yanci to shi ne wannan so da haka ba abubuwa ne da kullum suke ƙara lalace mana suke ta mamaki kaga mutane almajirai wani ma masu addini sun cika su da shirme ɗalibin ilimi kawai ya budi ya bu ya ci kawai masu tafis wajen guda hamsin kawai ya sa wani abu shirme kawai kana ta kana ɓata makanka lokaci baya cikin abin da aka umarce mu da shi a musulunci Bikinmu biki biyu ne ranar sallah karama da ranar sallah babba shi ke amma ne wani abin farin ciki a ciki a ciki so daga ba abin munna bane abu ne na in kishin ƙasa kake son kai a aikace ake yin su kai ɗalibi ne kaka sake ka saci ansa ka tsaya kai karatu tukun kuma fatan ka Allah in ya baka shahadan nan me za ka yi ma ta ci gaba wace gudunmuwa za ka bada da daren ka, da ranar ka, da safiyar ka, da kowane lokaci ka tsaya ka ga ka ba ƙasar gudunmuwa ‘ya'yanta da suke ciki damar da Allah ya baka ne kake musu wajen su taso su zama mutanen kirki su zama ‘yan ƙasa na gari masu son ƙasa abinda ake bukata ke wannan shi ne kishin ƙasa a musulunci ba wai bikin ta cika shekara kaza da samun yanci ba ne wannan wannan ya sake cewa shin a mahangar musulunci akwai maita da mayu idan akwai to maye to me maita kuma su suwaye mayu sannan meye hukuncin su na gode akwai maita tsafi akwai maita ta ɗabi'a maita ta tsafi ita ce wadda ga sunan har suna da shi sarkin mayu wata rana na je kasuwa na tarar da wani yana kai wani shi sarkin mayu ya ce kuma ka ce baka yadda baka zo yana ta abubuwan shi a cikin mota yana ta maganganun shi na ganin dama to kaji waɗannan matsafa ne abinda manzala sama ya ba da umarni a kansu shine a kashe su idan akwai gwamnatin musulunci an kama su a kashe su a zartar musu da hukuncin kisa malamai sun tattauna za a basu su tuba ko ko a'a da an kama su a kashe su suna da sabani akan haka to wannan mai ta tsafi kenan akwai mai ta kambun baka jarabawa ce Allah ke jaraba wasu daga cikin bayi su zama suna da wani kulli a zuciyarsu duk abin da suka gani ya burge su sai kuma su ji suna jin haushinsa duk abin da kuma suka ji haushin nan nashi sai da yana lalacewa manzon sun ce al'ainu haqq walau kana shay'un sabaqa al-qadra la kana aina maita ko kuma kandin baka gaskiya ne da akwai wani abin da ya gabaci kaddara to da sai a ce masa aino ne shine kambun baka to daka akwai shi shi yasa annabi sama ya ce in kaga abu ya burge ka to ka sa masa albarka domin baka sani ba ko Allah ya jarabe ka da wannan ciwon da ka ga abu ya burge ka ka ga yaro kwana biyu baka gan shi ba a ah, wani kai ne ka girma shikenan ya girma ka ce ya zauna kai har kace da ha kai har kace da kai baka girma ba wa yau ne wani ya ce maka wai haɗa wai kai ne ka girma haka a so kake in ta tsumburewa ya zai ba zai girma ba yana cin abinci yana da lafiya to ba haka aka ce ka ce ba in ka ga yaron ne ba ka mamaki sai ka ce kai masha Allah wani ka girma masha Allah barakallahu fika da hausa ka ce a tabarakallah Allah ya maka albarka shi ke nan ka yaƙi wannan musiba ko kana da ita ba za ta yi aiki ba to amma kawai ka ga abu ko ka ga mutum ya siyo galleliyar motarsa shi ke nan da ku masu sa komai a waya kuma ku kuma kuna gayyato ma kanku masu kambun baka komai sai ka a waya an haifan maka jinjiri sai ka sa shi yau ana haihuwan maka jinjiri kai sai ka zo ka kasa shi an haihuwan bonsin boy to ya zama silifin ko ya zama daye inda bonsin ne to ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa in ka ga abu ya burge ka ka sa albarka a ciki shi kenan ko da ana tsamman in kuma ka ji wani ya maka wannan ka sassaɓa kusa da kai ya maka bai ce komai ba to kai kuma sauyi sauri ka ce barakallahu ce to ka masa kan da garki ko yana da shi za ta je ta je wannan mai tattata to shine wannan so da ka akwai ta tsafi waɗanda suke yi lalatattu akwai kuma wannan ta jarabawa ita kuma ta jarabawar ga ta yadda shari'a ta ce kai mu'amala da ita in ka ga abu ya burge ka to ka sa masa albarka kuma mun kankanta shi ka karena ka karena yana iya wa Allah ya jarabu mutum da wannan ciwo wallahi akwai abubuwa da yawa duk sanadiyar lalace wasu wannan abin ne tunda manzon sama ya faɗi kuma hadisan baka isa ka musu tawili ba haka sai. kuma aqida ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da cewa akwai al'ayni akwai kambun baka a musulunci to da ka ga abinda manzon sama ya ce ayi idan ayi mun gane to daga Allah shirye mu Allah ganar da mu baki da kake ganin shi dinnan wannan harshen yana da matsaloli da yawa yana da matsaloli shi yasa aka ce ka kiyaye shi assalamu alaikum salam kai ne na karshe mu tashi insha Allah wanne ciki na yi bayanai da yawa ai to eh a barakallahu aka ce ka ce akwai bambanci tsakanin alhamdulillah da barakallahu shi in ka ce alhamdulillah ka yaba Allah to amma in ka ce barakallah Allah Allah ya sanya alheri a cikinsa kuma alherin da zai dawwama ba zai tsaya ba shi ke so karka canza ma shari'a abin da ka ce a yi hmm, ka ce haka sai ka ce sai ka ce barakallahu fi shi kenan kayi maganin wannan cutar tashi in yana da ita ko bai da ita ma shi kenan dai kayi ka samu lada kuma albarka insha Allah ta'ala Allah zai sa ta Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu wannan ƙasa ta mu Allah ya sa mana santa sun na gaskiya da mu da shugabannin Allah madaukakin sarki ya sa mu su wannan ƙasar ta mu domin matsalar da kasar take bukata ita ce take da ita ita ce ba ma santa wallahi duk a baki ake faɗi amma ba ma ba ma Ka kaga mutum ya tafi ya je wata ƙasa yana zagin najeriya yana cin mutuncinta wasu kuma sun mutu haka su je suna ɓanna a wata ƙasa yanzu jiya ne ko shekarun jiya nake karantawa wai an kama wasu 'yan najeriya wai suna bin buhutu a ingila sun je suna ce da bakin mai bakar kasuwa black market kasar mu ce wannan mu kiyaye mutuncinta mu kiyaye ta ki wallahi da hikima Allah ya tattaro me ya samu mu miliyan ɗari kaza din nan a Najeriya da hikima Allah madaukakin saki a cikin iliminsa da ya ga dama sai ya kai mu Saudiya amma ba ba sa bane wannan ya zabi wannan ƙasar ya sa mu a cikin ta to ba mu da inda zamu je ni ni wala kullum ina tsayawa in yi tunani in ce wayo mutanen mu ba su da hankali ne duniyan nan yau a rikice take gabaki daya wai yanzu idan najeriya nan ta rikice gabaki daya ina za mu wani 'ya'yan shi talatin wani 'ya'yan shi arba'in ga jikoki wani 'ya'yan shi goma wani 'ya'yan shi sha biyar wani 'ya'yan shi uku ga iyayenka wasu suna da iyaye sun tsufa to wai duk in najeriya nan ta rikice mana muka jawo mata bala'i duk ta rikice ta kace ne wai ina za mu tafi kuma wallahi na kan tsaya in yi nazari in kalli 'yan gudun hijira na wasu ƙasashe kai mu nan nan kusa mu ma ga munan idps da muke da su sun ishe mu daren ka je ka ga irin rayuwar da take mummunan rayuwa bacin wahala ta talauci ga lalacewar ɗabi'u a wannan wajen ya za ka ka tsammani ka ce wai za ka yi ma ɗanka tarbiyya ba zai yiwu ba an haɗu da wancan da wancan da musulmai da anna da an tattaro su sun zo a waje ɗaya ake a idp nan ake ba da labarai masu tashin hankali akan zo da namiji da mace da namiji da mace kowa da mace shi a ɗaki ɗaya suna tarawa kuma ana kallo yara suna gani suna nan ku je ku ku ku bincike a game da waɗannan abubuwa to amma wai ba za mu mukatan nan ba mu da hankalin da kullum muka yi addu'a goma kai muka yi addu'a biyu ba za mu ba Najeriya addu'a ɗaya ba mu sauran abubuwan ne kaza ne kaza ne ai duk abin da ma za ka roƙa a duniya Allah ya baka wallahi in Najeriya ba ta zauna lafiya ba ba za ka ci shi da daɗi ba yanzu kuna tsammanin mutanen nan da shugabannin da suke yawo wasu a jirgin sama da wanda suke cikin mota da masu dukiya kuna jin wai suna jin daɗi ne a Najeriya nan yanzu halin da ake ciki wani zubin wallahi da ni da kai mun fi su kwanci hankali yanzu akwai wanda ba zai iya tuni ma raban shi da shiga mota nan nan da kaduna wani ba zai iya zuwa maka a mota ba daga zariya tashin maka shiga mota wallahi ba zai iya ba ban ce wai dan zariya bane shi misali na buga ban ce akwai a zariya ba daga garin su zuwa inda zai je bai wuce daga kaduna zuwa zariya ba kilomita 70 da wani abu ba zai iya shiga mota ba amma kai alhamdulillah da ni da kai sai mu shiga mota mu ta tafiyar mu ba wanda ya san mu to kaga wannan shine babban darasin da ya kamata kullum ne abin da nake nuna mana ba mu da inda za mu ci ƙasar nan ita ce zaɓin Allah da ya zaɓan mana ya sa mu a ciki da hikima kuma ya yi in ka tambaya ka ce me yasa Allah ya zaɓe mu a Najeriya ya sa mu a Najeriya baka da amsa haka Allah ya ga dama hikimar ta ce ta hukunta haka ya zaɓe me ya mu a Najeriya saboda haka duk abin da za mu yi wanda shari'a ta ce mu game da alkinta ta da inganta ta ya waje ba mu domin ta zauna lafiya mu ji daɗi mu rayu a cikinta 'ya'yanmu da muka haifa da jikokinmu mu zauna lafiya a cikinta mu rayu mu bauta ma Allah mu ci abinci mu mutu mu shiga aljanna amma wannan tashin hankalin ba inda zai kai sa da kaji wani ya zo yana hauka ai kaza ai kaza to ka tabbatar da ya sha giya wake ba yi hankali ba yi hankali to don Allah kullum ne abin da nake ta nanata mana kenan mu su nan mu ta so na gaskiya me abin da ya cancanta game da inganta ta in muna cikin ta haka ma in mun fita waje kan mu rike yin ababen da za su cutar da ita kan mu cutar da bayan yan uwanmu duk matsayin da kake cikin kai ma'aikacin gwamnati ne to tsaya tsayin daka kaga a wannan bangaren ka kiyaye amanar gudunmuwar da zaka bada kenan in ba aikin gwamnati kake ba inda Allah ya zaɓe ka ya aje ka to yi iyakar bakin ka kaga 'yan ƙasar da suke tasowa sun taso sun yi abin arziki Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu Allah kuma maɗaukacin sarki ya sa ƙasar nan ta zauna lafiya Allah ya ba mu alkhairai wasu ƙasashen da muke sha'awar su muke jin cewa suna da kaza suna da kaza suna da kaza ya Allah ka sa Najeriya ta fi su Allah ka sa Najeriya ta fi su wallahi in kai addu'a kace Allah ya sa Najeriya ta fi Saudiya ba kai zanibi ba ba zanibi ko kwara ɗaya a ciki kuma ma zalika ala bi aziz kuma zalika ala bi aziz so da ka yi addu'a me yi addu'a ba mu da wani abun da ya wuce addu'a a wannan matakin da ake ciki ƙasa tana cikin haɗari tana cikin tashin hankali idan ka ga shugabanni sun zauna suna litin ababen da suke tattauna a kai sai ka ce kamar 'yan firamare ni wallah haka na koma nake gani kamar yan firamare maganganun da suke yi ababen da ba su shafi al'umma ba za su taɓa rayuwar mutane ba suke magana kan su in jawabi za su yi ma ƙasa haka kar ta gane wa yake rubuta musu ko kuma jawabin da za a musu rubuta musu da ake ba su iya yaren ba ne a ce a nan wajen da ka rubuta ba haka ya kamata ka canza min yanzu ba addu'a ba mai zane mai musu addu'a Allah madaukaki suke sa wannan tafiyari da ke hannunsu Allah ka sa su sauke mu lafiya Allah ka sa ka su makanci mm, wanda suke da yana a cikinsu Allah cire musu a idansu wanda hannun shi ya fara rawa Allah ka tsaye da hannun shi ya rike tafiyarin nan da kyau su je su aje mu lafiya shi ke in kai wannan addu'a shi ke nan kuma kai addu'a ka ce Allah sa su makance to shi ke nan ni ba na cikin mota wallahi ba na ciki wannan dai da kai addu'a ni addu'a ke mu direba na Allah ya saukar da shi lafiya wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum